sauraro jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mata da ƙananan sana'o'i. cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta samu tattaunawa da wata 'yar kasuwa inda ta yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga mata. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya gana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer ta yi hira da wata 'yar kasuwa mai amfani da kafar TikTok wajen yin kasuwancinta ta yi mana kuma ƙarin haske akan muhimmancin sana'a ga mata. Jama'a Assalamu alaikum shirinmu na yau da gobe daga muryar Amurka yau ni hawa Abdulkarim Yankwaniya zan zanta da shahararren 'yan kasuwa mai fafutukar ganin cewa mata suna sana'a Hajiya Handatu. Hajiya zan soke da kanki gabatar min da kanki. Ni ne Hannatu Mahmud da aka fi sani a TikTok as Awakening Musulma and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne Del Inara. So ni dai eh, mace ne da na tashi daga osu aka ce osu an fi sanin osu da independence square stadium wurin wannan landmarks suke wurin na girma a hannun kakana ni yan rikon kaka ce sa wurin na girma ita kuma tana da kaya tana sayar da wele wanda muka sani da kwakuma sa ana kiran shi ganda ganda ya ganda ta zo ta fara sobo to ina wurin ta ta fara sobo sa sobo ni na girma na sayarwa kowa ya san ninguwa har ana kira na da isobolo aka ga isobolo <laughs> isa muka sayar da night gown muka dai sayar da kaya su vegetables muka sayar shinkafa she da shi ake duban ki school eh da shi na je school da shi na je school school kowa ya sani ni da wannan especially sobo ba da nake girma shi naga akwai wani son yin wannan aiki zuciya na nace no na na girma na yi shi big isa da haka har na zo na gama school na yi aure school na cika kai okay da na kai secondary school daga Tia madiya girls senior high school shi na yi online courses da dan improve na kafin in shiga university in je physical class isa after that na dai yi courses Some diplomas su online da dan kara ma kaina ilimi na girma da son yi but later on na is na psychology but ban iya na je na yi ba sa online na koyi about just background about psychology and then about business women empowerment anything that they bar in samu ilimi anything that na feel in na karanta na yi ilimi ya kara miki ilimi da fahimtar abubuwa wa komai na yi mu zo kan bangaren kasuwancinki oh, kasuwanci dai na girma cikin kasuwanci na girma muna talla muna sayar da kaya. Tun kafin ki aure? Tun tun tun tun tun na yariya. Na fara talla na fara sayar da kaya har a ce aure dai zo na sayar da kaya diku na zo na pause ce muna sayar da diku da fabrics irin na mafos ga dai thrift muna sayar. Sana gima ci har na ya aure. Ya rayuwa ya kasance kin samu komi smoothly har ya kai ga haka. No ban samu komi easy ban da na samu easy da ban yi talla ba ai da. <laughs> Bai alhamdulillah eh, muna sa samu a provide muna needs mu duka kakana na kokari ta and ta ce ba ta yi ilimin boko ba amma tana son kai kayi and wannan ya champion baka zama wurin ta baka son zuwa school kai kuma ta gwada maka sana'a akwai kawai da muna kasuwanci sa kalubalen ba zai hit ka ka tashi baku da komai ba don ana sana'a kin san kuma gidan da ake sayar da sayarwa ko ya akwai wani dai na ci na na ruf haka ne but da na kare da ni juni wurin challenge university yeah challenges ya hit hard day but alhamdulillah in dai ana aiki gida kyar a ce wani she dai abin da ya zo ya fi karfin ku ah, ya aka kika fara wannan shagon bayan aure she na yadda na ce ina da su but don na move from a different town to another isa ya kamata start wurin da nake nan saboda kin bar gidan iyayenki na zo wani wuri ya kamata in fara Shabbat ina zuwa masu sada abinci saboda sobo na cincin ina da sobo ka shin kawo maka in zuba maka naka kai san kasar shi ka bani kudin aka akwai dai lokacin da an cici kudin da kin sani ai amma bai hana ni ba ba kasuwanci end shi Allah ya yi mini ni'ima da miji da yake da very supportive still yana push na yana son kana aiki yana da wannan belief kamar mace ki aiki ba don komi ba ya ce rayuwan gabe da tabbas ka ya kan mutu kamar 'ya'ya in matanka ba ta komi kuma ba za ka iya ka haifi 'ya'ya ka ce in yau baka da shi ko Allah ya karbi ranka kana son dangi ka ajiye musu wannan nauyi so ya support na ruwa yana cikin yake isa anytime na kawo wani business idea in batun sobo yadda dan inganta shi she ce eh yayi yayi wannan support randa ina tuna randa na ce dan sake kwalban sobo yana nan da she na oda packaging rubber da heat gun wanda ake rubber ya mannu mm. da bottles na new label and i can see how proud he was like eh, na na make a new move in my life so at least after aure kuma ban zauna na ci gaba da yin aiki kika yi kika fara shi don na san sobo da shi kika tashi rayuwar to amma gashi kuma yau mun ganki da babban shago da ke sai da kayan mata kowane iri ana gani ana to sobo na fara as time goes by na kara gana mun ce biye wani kuma ya ce lamurji ana dai yi da tsamiya ne da kayan yaji muna nan wannan lokacin mun tuna wani wave ya zo na kunun aya to wannan lokaci na je na research about kunu aya shi na kara kunu aya and shi na yi shi with a little twist bayan da dai aka saba ba wannan ingredient ni na sake ingredient na mm-hmm. nake saboda nawa waye preserving shi longer because other one yana batawa da sauri layi ana nan da fara da shiga a yi sallah na layya shi na ce mutane sun need yaji why not na shiga dai na research about it yanda dai muka san na gargajiya na feel kamar na kara so mine comes with turmeric powder ji na shi na kara turmeric powder mhm. na kara waɗansu dai natural spices na fara da shi to ana nan batun da ka dari guda da ce wani abu ne da Allah ya kaddara Allah ya zana shi na yi wannan aiki don ba shi cikin plans na inside da riguna na dai sai riga ne daga kasuwa eh, rigan kuma thrift ne na abaya shi na zo na sa na je wani wuri to daidai ne da wurin da na jin da graduation she teachers na so wani abu as uniform she suka ce a gana da kyau ya kina ina kika su shi na ce ina sayarwa do ban sayarwa because i saw it as an opportunity to make money sai na ce ina sayarwa shi suka ce ina su tawa following day da sassafe na shiga gari na je na nemi wurin da na she ban samu mai shi ba ina dai yawo yawo cikin kasuwan nima she na ga wani na je na sai kuwa na zo na wanke na bar aka ayon na kai musu suka so daga wurin wanga ya tambaya wanga ya tambaya har ya zo daga cicirewa na sebe bayan kina cicirewa ɗaya ɗaya eh, kina zuwa kina wanke wake da kanki yeah sometimes na gajin din bayar dai ayi but from that time she na je na sebe na ce no bari in sebe ya fito ciki har kika yi da wanda nake da shi a je na kara she na je na sebe ana dai cirewa she na ce mutane kuma na son riga free bubu saboda ina unguwan da akwai musulmai amma ba kayan musulmai ana sada riguna dai amma ba na irin musulmai ba and tunda na hurda da musulmai na ganin su around why not sai na fara sai fabric na sai fabric na dai shi na nemi wata ta zo ta dinki saboda freeway ne na dai ba ta maimaita da nake so sai muka fara daga wannan na fara dokan kullu na na mata je garin je doki dai garin mu dai makwallanga sai na fara ta daga wannan lokaci mu duka mun girma muna jin togo togo togo and muna da wannan perception it is cheap way kowa ya ji sauki kaya kuma ne da bai da inganci mm. amma ba haka yake ba ko a togo a su kuma daga wani gari suke sa kowa da gari garurrukan da yake doko kaya akwai cikin togo ma akwai kayan da ke fitowa wurare togo ba su kaya a ba su suke digi kaya ba mm-hmm. an dai san su suna da massive place ne da kowa ke fitowa don dai kasuwa ne babba da suna da kasuwanci sosai isa akwai wanda ke fito da kaya daga china akwai wanda ke fito da kaya daga dubai isa akwai na turkey yana depend grading da ke kike so da kina kin ready ki biya for that price wannan kayan saboda kowane kaya yana da qualities yasa haka dai shi na ce no why not ni kuma in je in duba ya togo yake isa <laughs> abin da ya kawo shi na fara daga togo kuma shi na ok for now wurin ke but ina da ka a ka choose kayan da kake so from dubai ka biya agent ya kawo maka yanzu sauki ba she ka ba je ba because kafin lokacin da da ka so ka je ka explore wurin ka ga da wurin yake dai yadda kika bayyana a bayanin ki duka yana nuna idan kana sana'a ko kafin ma ka fara sana'a sai ka damki wani dama da ke gaban ka ko wani opportunity da ya zo haka ne perfectly um, an example kamar a rayuwa ba abin da ke zuwa bakin kofanka in abin ya zo you take the opportunity because in da wannan lokaci na ce ban sayar da wani ne sun je wani wuri su sai and kuma da ba zai zo mini kamar na iya in yi wannan aiki ba because ba wannan aiki nake yi ba na take opportunity ne ba ma san ya zo ya yi big ba na dai ce bari in fara sayarwa tun da ina sayar da abu guda kai ka kara wani abu kuma kai randa kudi bai fito nan gaba kudi ya fito wanga isa wani opportunity end na yi imani Allah ne yanda ya shirya mini kamar she na yi wanga aiki ya kawo mini hanya kuma ya ban na gamu da mutanen da saboda su dan iya in fara isa opportunity ya zo ka pick akwai opportunity da daka je kai da kanka akwai wanda zai zo maka ka take risk it was a risk i took in na kawo da ba su yi bane ya zama mini bashi akwai kayan da ka saya ma duka ba zai kare ba ka yi saura akwai da saura isa risk na take ban ji tsoro an si ba si me na ce na yi imani kuma a zuciya na kama Allah abin gadon fara ka dafa min. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Wanda yanzu yake da kuɗi yake sha'awar yin kasuwanci zai iya fara bincike kan abin da zai dace da shi sannan ya saka jari ko kawai shiga kasuwancin zai yi. To na farko kaman kana da kudin kana feel me da ka sayar ya da the most important thing to da ya kamata mu fahimta ne ki have passion for abin da kike son ki ki have passion if you are driven by passion da kyar ki karaya da kyar ko ba sai ba yana miki ansi kuma ki duba environment ki menene needs abin mutanen wurin kike me ake nema in kowa na sayar da riguna ke wani irin riguna da ki sayar ni a nan ga ban sayar da guntayen kaya daga dai two piece lafiya ban san da ma jinsin maza akwai wanda ke sayarwa yanzu wayannan kayan da musulman da nan kowa na so eh, yanzu Allah na so balle bubu kin yana da free ko ina kin ya kisa isa Allah na so dai yawanci da ke zuwa nan ga Allah ne kuma suna so isa in kika samu eh, kika solve problem environment abin da suke nema mu ce kina unguwa ne new site kika ga ba ruwa me yasa baki samun polytank ki a'aje ki fil ruwa kina ruwa. kin solve problem e. environment e, ki kuma ke kawai kafin society eh, environment e, ya zo ya yi girma ya develop ke aka sani da aiki isa kin je wani wuri kowa na neman tankwa je wurin wacce ana neman saboda wacce ta kafa abin yazo zo ya zauna isa kana duban kudinka ka duba me environment ka ke need after that ina dan samu abin at a very affordable price da ke kuma kika sayar ke riba isa once kika samu wurin kika duba quality abin ki samu wurin da daki fara abi inda gida ne daki fara don da gida na fara kafin shago ya shago ya zo bai dade ba abin da na fara ne gida kina da lori ne butin kiki zuba kayan ko ina kika kai bude advertise to people ko ki samu kad ina da kad da na ga oh, wacce ya kike yan kudi ga card na ina sayar da kaza da kaza ran da daki nemi abin duka ki kira ni so na yi card da nake bayarwa ina tafiya kuma in bude maka ka duba in ma ba ka sai ba daga kana zaune wani ya kira ka oh, wacce ke kike sayar da sobo misali akwai wasu kuma tsoron saka jari a sana'a saboda wasu asara da suka taba yi wasu kuma maganganun mutane akan wannan abin da su suke sha'awar su siyar ko suke sha'awar yin kasuwanci da shi yakan sa mai shi ya ja baya fa. ta wannan mutane fiye ne tsoro tsoro wani ba tsoron experience ba tsoron an gaya mai ne bai work an ce maka bai work akwai wanda aka gaya musu kamar ba za ki iya ki komi a rayuwa ba shi ta yadda shi ta sa ma zuciyanta kuma rayuwa kai ne abin da kake sa ma zuciyanka abin da kake gaya ma kanka duka shi kake zama in ka ce ka iya ka ya baka mamaki wani karfi ne da allah zai baka da hikima da za ka yi ka yi abin wani kuma wasu ce ba su iya bin bashi ba ba ka yi ka sana'a ba ka ya kamata ka koyi iya bin bashi kuma ka koyi boundaries dangi da abiyoyi ba business da su haka ya kamata ka bar su sani kayan ga ina baki ba shi kin bani rabin kudi. by water ki biya ni saura ko two weeks ki biya ni saura in ba ki biya ni ba ba za in ba ta baki kudi ba ya kawo fada dangi kin lose relationship kake baya kun ki ki bata wani abu ki bata in ba ki yawa kake yana da kin bata kyauta ki ba in ki iya in ba za ka yi kana ba kaya kuma kyauta a ah, bai yi isa boundaries ko kina kaki sayar ki ba dangi na abokai in dai ba su rike da kudi a hannu isa wannan is very important kamar ka cire tsoro abin ka san mutane isa ka use opportunity sanin mutane ka fara business da shi ka cire tsoro ka cire ka create boundaries ka yi discipline be consistent abinda kake yi duka ish consistent akwai randa da aka blow akwai randa da da zuwa san ka akwai ran da kwalitin eh, ka ya sayar da kai kana sayar da kai ka sayar da masu kyau saboda in me shi ya je gobe kuma ya komo ah, isa fear is the most important fear ne yadda mai shina tsoro kan jarin ya kare jarin ba zai kare ba to ya ake start business kowane abu da yadda ake startin shi akwai wanda dole ka startin shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi kai ba mu ce kana son ka yi ginin haya ginin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigunan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannun ki ko ba ki shiga togo ce da na samu kudin da dai yanje na ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya ka ga kudinka amma kai ka shiga akra na tabas na fara da akra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai ka dan ka zo ka sayar in ka ga ya move to kin ga riban da dai su ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika kare kin samu 500 yayi yi 2500 kika je kin ga aiki yana ci gaba ba cin riba ba fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi ba yin aiki ya mutu bai kai koyi wani shawara zaki ba wa masu irin sana'anki eh a yi hankuri balle ni guda ba kamar abinci ba ne da yake zuwa kullum ka yi consistent ka yi ta yi ka yi ta advertise ka yi hankuri da mutane in kana da da su kuma kai ka samu wani abu da gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi to ba lalle shi sana'a guda a a a. Eh, bature na ce wai jack of all trade is master of none eh, it means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba amma akwai wani guda da dai baka shahara akwai wani guda a cikin aiki saboda a garinmu dole ne ka nemi wan ka nemi nan ka sayar in ba sai nan ga ba an sai nan ga to mu wasu kasashe yanzu na ga yanzu nigeria ma tana aiki na ga nigeria shi dai waɗanda kin sani suna da ra'ayin cewa akwai wasu har yanzu suna karkashin eh, mazan su da ba kafin ka zauna baka aiki miji ya ce kaka yi aiki wani arziki yake da shi wani investment mijinka ya yi aji saboda abin takaici ne so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba in aka wayi gari miji ya rasu ya ba su abin tausayawa ne saboda ba ta taba yi ba ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayi ya hayyafa ya zama babba ba shi ta zo ta fi ma ban tausayi da wanda take aiki wahalan da aka san mata da shi ce ba <laughs> ya fito from ba su samun taimakon su saboda ba bace da take so wahala allah bai yi mu so wahala ba <laughs> allah ya yi mu mutane ne da muke so a duba mu a babu saukin rayuwa amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma ba ki so isa inda wai mazajen mu wa'ansu na taimakon matansu suna yi abin da ya kama i don't think matas su zama masu son wahala. To wani shawara zaki ba wa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan duk wata yanzu haka tana son aiki amma mijinta ya hana ta. Um, ni dai wanda ya sani duka especially kan TikTok da abin da nake stand for which has always been women empowerment. Women empowerment ba na rena miji ba ba women empowerment da ki aiki don ki buga kirji da namiji ba a'a I believe and har karshe na na stand for mata su yi aiki ko ko ta yaya nemi wani sana'a kafin ki yi aure muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure ya zo muna mantawa mu zauna da mazaje mu muyi wani fira which is very important kamar na yi aiki kasa in muka yi aure na yi aiki akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai waɗansu abinci suke sayarwa in mu ce yau monday ne jollof da ta yi ta karbi order from friday to sunday in 20 parks ne ta yi tana gida take aiki akwai wani gaban gidanta take aiki akwai wani she ta je shago amma kar mace ta ce ba zan yi aiki ba ko ya arzikin mijinki ko ya ce kake aiki kin ki nemi wani shago ki bude ki samu wata tana wurin ko ya ce kake aiki ko ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana isa yake da aiki yana da rana yana da rana sosai mijinki da aiki yana duba gida akwai ran da salarin shi daidai akwai ran da emergency ya zo mahaifiyar shi bata da lafiya kudin da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarta a wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da ke kike rike da gida ki ba gida abinci wani lokaci ya kai school fees ya zo wani ma mijin nan yana aiki ya je ya samu hasari a wurin aiki hasarin ya ba mijinki ya cripple down ya daki wannan fesin rayuwanki na ya za a nan ne maganganu ya kamata ki gaya ma mijin ki ke san kamar kin ga an ba mazajen mu eh, sun feel kamar in matan su na aiki mm. automatically they are incapable it means mazajin nan ba maza ba ne ba gaskiya ba ne an namiji da ya zama namiji ne namijin da ke ba matan shi ke aiki me yasa kika faɗa ka saboda akwai mutuwa akwai ciwo rayuwa bai hafin yanda muke so yana hafin yanda Allah ya ce ya in yau ka tambe kanka in kara so yau a wuri na ba maraya ne wanda bai da uba ba maraya ne wanda ba uba kuma uwa ba ta aiki ne maraya saboda akwai yau waɗanda aka ce musu sun rasa uba ba za ki yadda ba don uwa ta zama uba ta duba yara sun kare school ta duba su su yi makaranta har yau suna aiki amma in matanka ba ta aiki karasu ko kai ciwo shine ya kamata ka zama ban dangi bedin ya kai lokaci ka kira dan uwanka ba zai doki ba don ya san kudi bayan dan uwanka society ne ya mai da abin haka yan wane ne society ba mu ba ba mu muke make loss ba mu ne society kuma mu muka yadda society ya depict muna yadda ya kamata mu yi rayuwa wani na ganin kamar ba girman shi ne matan shi ta yi aiki ba shi yasa na ce tun farko yana ma wa'ansu in matansu na aiki su sun kaskanta a yana ma wa'ansu maza saboda wani magana ne da na ji a bakin mata da yawa mhm. da suka kira ne mazan suka ce in ta yi in ta yi arziki ba za ta girma ba shi ba. Wanga magana yana zango. Namiji ya san kaman rayuwa goes beyond yadda shi yake son yayi. akwai yadda allah ya shirya rayuwa yanzu muka duba maza sun fi mutuwa da sauri da matansu muna gani sai ka tambi kanka son kanka da aka yi ko kana son bayan ranka yaranka su tsaya kan kafansu saboda mata ke wahala da yara a lokaci da yawa mata ne kaga an rasu an bar mace da yara ko dangin obama ba su neman ko dangin obama ba su neman yaran nan isa ka san kamar ba batun egonka ba da abin da society da su ce da abin da da ce kamar kai ba namiji ba ne namiji zamanin shi ne wanda matan shi take aiki saboda life goes beyond how you want it to be magana na kashe mata su yi aiki mata ku yi aiki and na zama ambasadan magana ga har ran karshen rayuwa na. sana kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta ta mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.